sari za a sa shi ne sanar da mutane safari al da lahum ila rabbihim wanda ta hanyar nan kaɗai za a ba a wa Allah wa ne kuma nan ne ka aika darban da in aka bi shi za a yi zuwa ga yardar Allah wa dari karamati kuma yi zuwa ga gida na karama shine aljanna ولم يدع ولم يدع حسنا za a sa bai kyala wani kyakkyawan aiki ba komai ban kantarsa illa a mara wani sai da yake ga hanyar da za ku sai da ya umarni da aiki wala hajjihan na za a sa bai kyala wani mummuna aiki ba illa na ha'an sai da yake kar aiki كما قال قضية الإسلام صلى الله عليه وسلم عن حديث الإمام الطبراني روى الناس رجال الكتاب وقال الله ما تركت من شيء يقربكم إلى الجنة إلا وقد أمرتكم ban kyale wani abu da zai sa ku shiga aljanna ba sai da na ce ku wala ku shi ne tsarki da kun kiran na rikin ba wa kan na yake ba wani abu da zai sa ku shiga wuta sai da na ce ku a yake nan maganar a kirkiro wani wuri ko wata hanya da ake tunanin za ta kai mutum zuwa ga aljanna a bincika a gaba a samu wannan hanyar ala'a ko alibu wala a hadisi wannan kuskure saboda ba sallama e yi iya ba su ba صحيحة هو أنه ساعة سنة ولو ما صحيح أبن في السماوات في مدارة نانسي بسن وشن والمنشي أكا مير مد أكا في سوبر في أساسي با هو يعزاشي بيكا بني هو هذه ذات القرارة أبا أقول لأن هذه الفتاة بسيطة أقول أن محمد صلى الله عليه وسلم أقول أن إبراهيم فأنا أقول لكم مثلا أقول أن الآية تتحدث القرآن sai a tashe su ma a yi musu sutura da ke wannan sakamakon ƴaƴan ku ne da ta haddasa ba sai da su da su samu kwallon haddasa ƙur'ani amma da sun haddasa ƙur'ani su kuma sun wuce nan amma dai wa'anda ƴaƴan suka haddasa ƙur'ani su ma suna da rabo kai duk abin da za a yi har a tafi aljanna ɗan wajen su yi gama za Allah ya gaya shine wa arrafahu halahu ba'da al su ala rabbih ya yi su bayanin kansu ba sun je ga ubangijin su a san mata'arifin cikakken bayani faka shafa al'amura ba za su masu ya yi mana al'amari wa auzahu ya yi karin haske walam ya da baban min al'ilmin naki ilin shibati mazara ta bai tsari wata kofa ta ilimi mai amfani da zai amfani bayi ba al-muqarribi lahu ila rabbihim illa fatahu hanyar da za ka kai mutane zuwa ga ubangiji sai da ya buɗe wannan hanya ولا مشكلة ولا تاجر قال وانا ابن يريد انت وابا الا بينه كيري بيانا وشرعه من شيء شريف حتى هدى الله به القلوب من ضلالها حتى الا يشرك زكاه كما ان الله صلى الله عليه وسلم تسيرا للمثل وشفاها به يوركت بك اتا كما ان الله صلى الله عليه وسلم من اركان هذا الشيء في تسكتها وأذاقها الا يكاو الحيو لآجة إذا ذكاها تريد مزالك من لهذا الجاهل فأي بشر أحق بان محمد منه إذا الله تجاه من ونمسين يتم تلك الجنزنا متى أي متى كراري أي بيش أي متى بيجي أثار متى أقول متى إلم عن الله صلى الله عليه وسلم وجزاء أمتي أفضل الجزاء حلى أمتي ساقية متى تنسى سيئة على أمتي ساقية فأخذكم أبو جوا وصح وأعتقد قوله في قوله تعالى الله سبحانه وتعالى يقرأ سورة الأنبياء وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أي أيكوك بعض إذا أنت بما رحمة كتالكي أنت ثم أنا كما يجب مغندنو إلا رحمة للعالمين sai ibn qayyim ke cewa a maganganun nan mafi magana da ta zama mafi inganci دول أبن دبع الله وفيه على هذا التقدير وجهات لكن إن كان سوف فهمت معنى وانا فسرت وأقوي كل شيء بداجي المتحدث وانا معنى شيء وياشا وانا أبن دبع الله ذلك ما يا ذنب نصرهما أحدهما نأي أن عموم العالمين حصل لهم النفع برسالته وانا أبو لبا الله وسيري أنفانا بسابه النبي صلى الله عليه وسلم misali amma a kamar su da muke mabiyansa ba na lubi ya mata duniya wal lahira sai ita ne muka samu karamcin duniya da lahira karama ta duniya da lahira karama ta duniya shine muna da yakini da nutsuwa yana da yakini muna da yakini da nutsuwa domin ba karamin hasarar riba ne wanda yake addini amma ba shi da tabbacin inda za shi yanzu yahudawa suna nan suna cikin ne, sai suna so su shiga aljanna kuma sun ce su yayan Allah ne amma kuma suna cewa sai sun shiga wutar su kuma su shiga aljanna wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'duda kiristoci suna tsoron su ma za a azabtar da su a halakar da su mu ko ko yanzu duk wanda ya azumin yau ko ya yi ya in yi a wajen tafiya sai a tura yana sa ran Allah ya yi masa gurbin sa na shekara ko ba haka bane sai ka ga da shi dai ba abu zai maka allahul mahmud da cewa an yafe maka amma dai za ka dan samu sauki a cikin zuciyarka saboda ka bi sunna Bilal kuma ce wanda yake subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi ko dai in zunubanka sun kafa sun cika sama za a yaje maka su gaba daya ko ne shi da su ne in yazo subhanallah wa bihamdihi sai ya ɗauki sauki وتدير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالم إنك حميد مجيد كيف تأبد جرك الله يا مصبوبة يكاية الولاة كيف تجرب منك يا فتاة جرب باكينك يا فتاة جرب فتك يا فتاة جرب سبك يا فتاة هو سكين جنة مسلمين يا جاكين سيتاوي أنا أكبر ko ina yake a duniya kuma wallahi duk da duniya ta kai da kaini da makirki sai dai ke wa gwargwargo amma dai musulmi na gari sai dai kawai a jarraba musulmi na gari da laifin gwargwargo shugaban ƙasar amurka na ya kai ziyarar aiki ran gaji na aiki da ban girma ƙasar saudi arabia farkon hawan sarkin yanzu mai ci a daidai lokacin da jirgin ya zo zuwan jirgin a daidai lokacin ana kiran sallar lafa ana kiran sallah ɗaya daga cikin salloli shi shugaban ƙasa yana fitowa shi kuma an kira sallah da ta ƙa'ida kan musulmi ana kira sallah yana garbiya wajen neman gafara nan take sarkin maka ya biya ya nufi masallaci wajen sallah dole shugaban ƙasar amurka ya kira shi kuma ana ta jira a jini shugaban ƙasar amurka zai ba abin da zai in har ka kyauta za a cikin da ka kai don allah allah zai kare inna allah ya dace an lalina amanu allah shi ke karewa shi ke karewa wanda ya zama mu in an zo faɗa da kai ma sai allah ya kare dan Allah akwai karama da tafi wannan mu ne addinin da sunansa musulunci wanda ma'anarsa shine ne sallamawa da zuwa zuwa ga Allah shi kadai a ranar lahira ko mu ne muka kowa kafafu sakamakon wannan alkawari na zaman lafiya da aka yi da su sharrin ya fi karami fiye da nau'in can masu yaƙar manzon Allah sallallahu alaihi wa amma munafiquna amma an ka kalli munafikai fa hasan wa hum bi izhari imani saboda sun bayyana imani da akan sallama sai wannan ya sa aka samu hafna bi hafni bima'i sai zan an tsare jinin ba a zuba jinin ba tunda munafikan an san arna ne amma tun da sun yi ƙarya sun ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah manzon Allah ce ka aka su ka aka shi a kyale su haka in za a tafi ki ma su zuman zan Allah in sun san za a samu ganima kuma an samu ganima manzo Allah ya raba da su kuma yana sane ya san kai ne haske daga yakin tabuka ne aka ce kada su ƙara fita saboda a yakin buka ne suka fito suka dinga duka musulmai kasu da yaki لكن لو كان عرضا قريبا ساعتين وتكلمة في أخصفها وسفرا قاسد لأخذ بيانه في أشياء ولا بنكتبه تدافل كذلك ولكن بقر عليه الشدة أما وحالة لا أساسي كريم يوم الإنسان الله سبحانه وتعالى يقول ذاكم سمير الرجل في والله يمود أقوامك الفاضحي كالشاوات عليه الله سبحانه وتعالى أياتي karshe kuma Allah subhanahu wa ta'ala ma yace kada ba a tsara fita kada ba a tsara fita Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa wa in raja'aka Allah ila ta'ifatin minhum idan Allah ya dawo da kai cikin fasta'azza fasta'azza nuka lil qurun sai da nemi suna so a fita da su fa kullum ta kuma abada sai ce ba za ku ƙara fita da ni ba ya sa wani dan shi'a da zai zai ce mana wai akwai wani munafiki lokacin annabi da ba shi ba ƙarya yake kowa ya gaya masa ƙarya yake ai manzo Allah sallama an ba shi dama yayi fikiri da kuma munafikai in ka ce mun ai ga ayar وممن حولكم من الاعراب المنافقون ومن اهل المدينه مرضوا على النفاق لا تعلموا نحن نعلمهم لا تعلموا لا تعلموا شرهم حكمنا لا تعلمهم لا تعلموا في بداية الأمر وما لا زالت على ما يانونا وما الله صلى الله عليه وسلم قائدة تزيد جداني الله سبحانه وتعالى ولو ولو نشاء لأريناكم عندها ابو جرامات اقروا لبرقوتين وقد عمقوا كاوانا دوانا من الخير فعلا فانا عرفتهم في سيماهم فقال يسوك تمنيت يلا انت ولا تعرف انه قيل عن الكون حتى يعتقد لذات كان يستعني كثيرا ذاتي والله يعلم انهم لكاذب الله كما يسمى الانسان وبدك اكدت لي انا فاهمك في دوكي اذا ما زالت تقول لك انا كان اجيب الثاني لكن جاني وانا دبي كذا جاني وكنت اقول لك جون كيد رشم فهمتها sai ka ɗau aya ka taku da ma'anarta inda kake so ka buɗe kuma sai ka buɗe ta don ka gaji ta haƙai wanda aka maza da sallama da aka ce masa fa kullum ta kudu na iya abadan wa nan ba su nuna iya aduwa ba wani munafiki da ya ƙara bin maza da sama ya ce innahum innakum raditum bil qudi awwala marra domin kun farko ku ne kuka ce kuna so ku zauna wa faqulu ma al-khalifina ku zauna tare da wanda suke zaune a gida ba ka صلى الله عليه وعلى آله وسلم munafukai ba samu goma ta arziki saboda ba a taɓa dukiyarsu ba ba a taɓa jininsu ba ba a taɓa musu iyalansu ba wa ahalihi na wa tiramuha ay fasal lahum bi ibhar imani bihi haqqan dima'ihim wa kuma aka mutunta dukiyarsu da وكما جنس وجريان أحكام المسلمين عليه في التوارث وغيرها ثم أكد إن الغدالة لأنه ممكن سوف تكون جنس في أحكام المسلمين في كمسة أغاديس من أول السجادة سابان كافرين فإن الله سبحانه رفع برسالة من عذاب العام عن أهل الأرض وآيتك وأما الأمم وألقى الأمم النادية عنه أما الأمة التي ليس لمزالة فإن الله رفع برسالته لأنه الله مدعو بجسر كيف هنيا حيثاً بأيكو مزالة سلمة في الله يأوش على العذاب العاب عذاب جمنية عن أهل الأرض في كيف تبتع الدنيا الوائرة فأصاب كل العالمين أن نفع برسالته في نفس الدنيا هو يا أبانا تعظمنا ذا الله تساولنا وجد إنا إيدينا رحمة للعالمين على أمور فلاك إيام من إيدا وإيدا نجي الوجه الثاني أنه رحمة لكل أحد وإذا إذا كنت أول إيدا إذا مترتب ذا الله صلى الله عليه وسلم رحمة لي بقوة لقوة لكن المؤمنين قبلوا هذه الرحمة فانتفعوا بها دنيا وأخرى سيدي أربع لألا أي كوش رحمة sai wasu suka ƙi karɓa mummunai kuma sai suka karɓi sakon sai suka rungubi rahamar sai suka fa'idanci da rahamar duniya da lahira wal kufa radduha amma kafirai sai suka ƙi karɓa falam yaqulu bi dhalika ala an an yakuna rahmatan amma ya zama rahama da su lakin lam yaqbaluha sai dai bisa karɓar rahmar ba kama yuqalu kamar yadda ake cewa hada dawa'un li hadha al-marad fa idza lam yasta'milhu lam yakhruj al-marid an an yakuna dawa'an li dhalika al-marad ta yanzu zali aka ce ga magani ya ka samu mara lafiya sai aka danka masa magani aka ce wannan maganin cutar da kake sai karɓa ya sha sai maganin ya masa aiki kagonan ya amfana da maganin da aka ba shi ko wani kuma da ka ba shi kace ga shi magani ne na cutar da kake sai ya karɓa amma sai ya sai amfani da shi shin wannan zai ana maganin ya zama magani ai yanzu yana da magani ne a gare ka kuma inda za ka yi amfani da shi amma dai ka amfani da shi ba to sai da su maza na sa raba ne hatta ga arnan ma kawai dan sun kisi mori rahama ne a fahimta آمين ومما يحمد عليك أما تعين بينا ما قنر معنى سنة محمد دا أحمد دا محمود دا حامد ومما يحمد عليك كذلك أولا أكيد بنوبنا ومزال صاحي مسا كراري أيديش أبيديش أبودي مسا ما تبلغ الله عليه من مكارم الأخلاق أقول الله يكيرا شأسي نشاوى وقالا يكيرا نزل من نزالة صلى الله عليه وسلم وقال عيه وكرائم الشيع يقوم مني مني تجدون فالشيع جمع الشيمة الشيمة يقوم إشمي نسوى دينين شكت دينين تجي أرسل وقال ما تلك تجدون ثمانية مني معنى نوين يمتع دينين فإلا من نظر في أخلاقه وشيعه ومن هو يسلم تجدون النبي صلى الله عليه وسلم يحالى ينسى علم أنها خير الأخلاق خير أخلاق الخلق دي جان سؤال اللي سنة مسيا الخير تجيب الحلسة باتنسا كتا وأكرم شمائل الخلق مسيا شاو سفو فيد كمنين حلسة أي مكرم دا الشمائل دا أبو دا أتظن أنا فتا كيف دا إدو أتكيب مساني أتوى دا سكيب أسلا مانا دا كما ɗabi'u za mu ce da halaye in a cikin mutane akwai masu asala da sai ga na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa sufan ya zama ya ya fito na nan masu asala na asala da hausa ne uban su ko eh eh asala shine abin da yake irin uban su ne ko ba ka ake samu eh gaji ba yayin ya kuma ne wata ta haifi mace eh mafi kyawu shi ne excellent akwai abin da ya fi excellent ne da turanci a turanci akwai shi da tafi excellent in fact ba ta excellent ba ta fi excellent ko na hausa na ne shafar mana a yi politics ce ta ta excellence ko ba haka bane ba ku tafa mana ku ga kifaf da take ai akwai masu dictionary ko domin rau'a da hausa shi ne ubanci a ce kai amma wani abu ubanci ai ubanci ya fi ƙarshe <laughs> yawwa hausa ce da dai na gaba a gane ba ko ba haka bane kuma za ka ga ƙwararru a hausa suna ce kai ai ubanci ma'ana ya kuka ƙarshe daga shi ba wani to duka sifofin annabi salama. ka ɗauki shama'in ɗin ka sai ka gan su akramu shama'il ne to ko da a iya nan aka tsaya ai ya kasance a yi maka jinjina tana nufi alhamdu tana zuwa da ma'anar jinjina tana zuwa da ma'anar yabawa tana zuwa da ma'anar gobewa tana zuwa da ma'anar wato wasawa da farzantawa ana wasu abu a farzanta shi in ya isa ana yaba wa abu sun yi abin yabo ana gode wa abu idan ya yi ana gode wa abu idan ya tsina na wani abu ana yi masa kirari in ya kai matsayin su shi ana zama duka ya kai su na kalmar muhammad abin yabawa abin yi wa kirari abin yi wa bezi abin jinjinawa to shi ne sai ibn qayyim ke kawo mana dalilai na zahiri na wajibin manzo Allah da cikin wannan ya ce wannan suna dan ku fahimta صلى الله عليه وسلم فإنه كان أعلم الكلمة ماذا سوى بعثنا دام من إلى جيل السلام إلا كرشين كل بشين سنة الله لماذا سوى لما تند سماري تكبر جنسا suka tambayi a yanayin ibadarsa take aka gaya musu sun kace ina mu ina an masa gafara da haka za mu tsara ni ba bacci wannan yace ba aure wannan yace ba cin abinci ba za ma da yazo ne na fi ku sanin Allah وأشدكم له خشيه كما لا تجد في الورثه لان قد تكون ديون فمر بها عن كل نبي وليس به وهو اعلم الخلق واعظمهم امانه هو بعد اسامه من امانه غير واصدقهم حديثا فاتبع سامه من يكيش كثير زنزيلا واحلمهم فاتبع سامه من يكيش حنكلي الحلم حنكلي فوق معهم اقول ba a taɓa samun wanda ya fi shi bayarwa ba wa ashabu ba a taɓa samun wanda ya fi shi kyauta ba bal farko bainal birri was safa na'am رجل جواد جواد ورجل سخي kalmomi ne da guda biyu kowace za ta iya wakiltar kowace amma kun ji ayyar da na fassara ko bayarwa da kuma kyauta an kyauta ma bayarwa ce bayarwa ma kyauta ce sai dai inda za a fi girka za a iya kuma samun gamban cikin da aka haɗe shi a wuri wa a shaddu ba buhti malam ko ya la kuma ya fi kowa jurewa da sauki abu ma shi ne ka ɗauki abu komai girman ka haƙura da shi a haka wa azamuhum afwan wa maghfiratan ya fi kowa girman wato yajiya da kuma kalewa da barin mutum don ya yi abu ake ke ayi masa ko afuwa ke nasira kuma shine a yaji masa a kasar sai masa ne kun da ma za a sake samun zancen ba ka duba yadda yawan kulaka ma ma ta gulluna an ne fa'ilun biku ku duba da Allah su da iyayen suka cutar da annabi suka kore shi daga maka suka bi shi madina suka bi suka kashe masa suka kashe masa baktarsa ɗan uwan mahaifinsa suka kashe masa sahabbansa ka ba irin abin da su masa ba kuma sa'an nan aka zo suka hana shi shiga maka zai je hudaybiya aka zo aka yi sulhu na zalunci mutum ya yi yadda hankali ya hakura amma da suka warware sulhun da manzala sama ya tashi Allah ya dora shi akan su ya shigo a lokacin da suke cikin razali da tsorata sun taru abin tausayi amma maza a sama sai ce a gaya musu ba faɗa da ya kawo ba wanda shi ya zauna a cikin gidansa bai fito ba ba za mu kowa gidansa wanda shi ya shigo ɗakin Allah ko da kallon mu zai yi ki zo ki kalle mu ba za ni masa komai ba in dai mun ganka a ɗakin Allah ba abin da za ni masa wanda kuma ita fi shigifar Abu Sufyan gidansa ya tsaya to shi ba ba za ba kun da akwai wanda zai firgita ya kasa zama shi kadai to sai aka darsu tattaru a wajen ya ce man da kala dara a gidan siyan fa huwa amin wanda ya shiga gidan abu siyan to duk da suka tattaru sun zo gaba ɗaya cikin kunya da duk kunya da damuwar abin da suka annabi sallallahu sallama kuma duk sun kawo kansu wa zara ta ce ma ta zunnuna an nisa irin a ganin ku ne kuke jin gwamnati bakanta maka dai an bakanta maka kuma yanzu Allah ya dora ta a Ba dai mun san kai mai karamci ne ɗan gidan masu karamci Ba na in kai mana hukunci to adalci kai in kai ya ce mana kuma dama ka gajiya biya da karamci sai maza Allah ta salama ce to ba zan ban samu wani misali na da misali da zai misali kamar annabi Yusuf da ƴan uwansa la tasriba alaikum al-yawm yaghfiru su lakum rabu to an tuna kula ka ku ba da an kyale har da wanda ba musulun ka mun Allah ya tsare wannan da yin yasa da yawa ta ko wanda ke da wannan dabi'a ne irin manzo Allah ko ta wani abin da zai gani ne za ga zai hana ɗan gwara wanda suka fi irin sanan manzo Allah su a dan karkashe su to da an karkashe su ne dangin su ko dangin su kuma wannan zafi kuma zai iya hana su musulun da abu amma ta ga sai ga shi abin da manzo Allah sallama ya janyo hankalin wanda ya kaje tantance ya zo da jinjina ba ya tantance قال قال قال رحمه الله وكان لا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما magana sun salama aka yi masa wauta da takarki ana ƙara wautar da yana ƙara haku a faduwa a gani ba lara mako da yi don ya rikyar aka ce mu za mu yi samun ya daidai da yadda dukiyar numfashi yana nufin da yadda an ce dukiyar mu ta wajen ta wajen Allah tana gunka ba mu an yi wuta akan saura lafiya a je bai tumala a ɗiba a bashi wani ya ranta wani mai wuri ya ranta mu na ana so sallama rakumi dan rakumi madaidaici ana buƙatar rakumi za a yi wani abu da shi na addini maza Allah ya ranta kafin a samu nasarar sadaka tafiyar jama'a ya yi sai kalli manzo Allah ce an tsuban abdul muttalib kaumun mutu ce ba ɗaya dangin kafin ku ba a taɓa yin mutumin kirki ba dukkan kuma sai rikon rikon ba shi kuma ƙarya yawan manzo Allah ku mutane ne marasa biyan bashi ma saurin bashi na ba ka kaza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ba wanda ya ba shi amana ba wanda ya zo ce masa ya ba shi kaza amma bai biya da wanzara ta ce wallahi ba dai ya faɗa ba ai na ba shi jinar riga ta nuna kuma lokacin biyar da ya kuke zuka lakana wannan kuma da yi kura manzara ta sai an biya shi rafinsa shi ai ba haka aka yi shi ba alhaji shi ya saba manzara ta sallama sahabbai shi ta yi ke kanku da su shi ko rabu da shi ai ba shi ya ba a je a duba cikin ramunan bai kimala a bashi haka da wurin shabar da suka duba su akan gidan su aka yi abin sun gama Allah ba ya kara wannan ya ci da mutanen gidansa ba aikin Allah aka yi da shi aka je aka zuwa ba da kuma sai amana katin amana shirki haka ce ba da mutum nan to kai ba da kuma da za a ba tun da wanda aka bayar an ne ya ce shi kuma yanzu yake sa da kuma ka ce wallahi ba ka ba karshe aka dawo wajen mazala ta aka ce ya rasu Allah lam da jikin na bakaran mazala ce to aku ba shi mana mu ne muka mutuntanta da mu kyautata wajen biya an masa wauta amma ya mayar da haku ku kyautata wa sallallahu alaihi wa sallam amin manzala sallallahu alaihi wa sallama kenan لا يزيد شدة الجهل عليه تمن أي متغوطة لا أقول لك قال أبوك إلا حلما فيها قولي كما روى البخاري في سيد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال في صفة رسول الله في التوراة أرويت سفر من قال في التوراة محمد الله ينسى محمد عبدي ورسولي النبي محمد باواناني كما من دوناني سميته المتوكل na sa mata suna al-mutawakkil ne mika al'amarin su zuwa ga Allah mai dogaro da Allah laysa bi fasbi ba masifacce bane wala ghali ba ko mai kaushin dabi'a bane wala tasabu fil bil aswati ba mai babatu bane a cikin kasuwanni wala ya tafi yadfa'u da bis sayyi'ati kuma an masa laifi baya ramuwar gayya mana ba a kun san mu wa wani fitara ko gayya ta fi ta gayya Wa to annabi sallallahu alaihi in ka saba masa in baka yi asawa sai ya kyautata maka dan gobe kanka kara saba kuma ya kai matsayin da ba wanda ya sai tako gabansa ya yi abu ya sha ya tsira amma duk da haka su duba ku gani ya zo ya raba ganima ya ba wa uyayen bin hisri da asra al'asra ibn hali da kuma wane ne su su ya ba su gwargwadon yadda maslaha ta hukunta a ba su amma ba ne ba na wannan da wannan ya fi wannan kawai shi wancan din yana zuwa sai sai ba ya kawai ya wata sai da yadda aka ba wa ƴan uwansa sai da wajen manzo Allah sai kalama sai ya rasulullahi ya na haka su ka ba su kaza ni kuma ka bani wata kaza kawai sai ta uwa ka أتجعل نهدي bai na بين عيينة والأقرع sai ka shi ke nan sai abin haka da kamar kudar da zambo ke koyi shi ne a waye ne zuna mirdas a sulan ko kama wa menene bai suka ne ko wanda ya tafi menene kama من أقرأ ولا حادث يفوتان مرداسة في المجمع ai da iyayen nasu gaba ɗayan su da ubana in aka zo taro iyayen su da suna wa manzo Allah ya gaya haka kuma a lokacin da za su yana da ɗaukaka kuma shi bai take ma da shiga musulunci ba yanzu shigar su ta farko ma kenan kuma suna kallon mutanen Madina ba a ba su komai ba manzo Allah ya zama shi ya ce to a cika a tsara shi kenan an bar an bar magana in ka garan da za su ya ɓata to an taɓa Allah haka ya kamata malamai su wata kasar haka ya kamata shi wani ahalin sunna ya ce amma mun waye gari in an taɓa Allah da maza Allah ko kuka so amma da an taɓa iyayen mutum ko kuma wani abu na mutum sai ka kuma da kuma duniya wa na taɓa ba haka ake ba misali mun yaro ya zo ya ce an yi shirka an yi kaza an yi kaza ai a gidan mu ne an yi kaza shi kenan kuma sai a hafa mana inna lillahi wa inna ilaihi amma kan duk zaki da ake yasa akwai wannan duk a banza su je su ta zaki yanzu a ta kai ina jin wani makaryaci a cikin su a group yana magana wai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jama'a ga wata fadakarwa kawai wai dan yan shi'a sun fito suna jimamin Hussein wai wannan shi a wurin ta kawai duk kwaɓawa annabi da aka shi a wurin ta kawai wai sai waɗansu suke faɗa baƙar magana da imamu ne ko wani ne ina ganin duniya hankali ba wanda zai taɓa faɗar magana baƙar magana da imamu sai duk wani musulmi halin sunna ya san cewa wannan zanga-zangar da kaiwa da kuma duk ba don husaini na cikin haka duk ke kuwa don husaini kamar da kiristoci suke kuwa don annabi isa suke amma musa annabi isa ba ruwansa wallahi yadda ka san haka har zanen da suke ma da oh, wanda yake zana jesus christ ina ji mutum ɗaya ne ya zana jesus christ nan kuma ya zana hoton da suke cewa hoton za ka ga iri ɗaya ne ni ba larabci na gani ba na tantancewa dan da za ka toshe sunan ka domin wannan waye zan ce hm, a wanda kiristoci suke cewa jesus christ manzala kuma abin da ya gwada mana shi ne, sai an taɓa Allah za ka tashi amma kai aka taɓa ka Ɗari sai ɗin wato kila ma kana da abin taɓa wani Allah ya ji kan malam da Allah da rahama Allah ya gafarta masa a nan nan muna nan aka zo aka yi masa waka ba mai cin ne. jafar mun gane mutum ka ba gina a cikin tun da ko a hira ko ta ina ta sauna a kan a ƙira ma ka tuwai ya zo kawai ba zai yi dariya Allah sarki Allah ya gafarta yadda ka ce ba ka taɓa Allah ko ka taɓa manzon Allah ko ka taɓa shari'ar musulunci an kashe matar yi zuba da haƙƙi ba ya hau yunkuri ya yi hukubar da ba a taɓa yin irin ta a irin wannan shafafin ba saboda idan ruwan da ba ne wa bai taɓa ganin ta ba amma dai an yi abu da an saba wa Allah ya tashi saboda tsoron kada a janyo mutum Allah ya sake yi bayani an kira sarkin gwamnati haka ce ta siyasa amma shi da ya hango akwai maslahar addini a cikin abu sai ya tashi ya tsaya tsayuwar da ba a taɓa yin irin ta ba shi kama a wannan babu an kashe musulmai a yarwar shandam an kashe musulmai a shagamu duka shi yau sautinsa ne ya isa inda ba wani musulmi da yake ta gamar ya sauka sai wuri mu a wajen su wayannan bayan allah da suka rayu akan shirin wannan turba kuma suka mutu sun fi kusa da gaskiya a tunanin kuma abin da suka riƙe ya fi kusa da daidai su taɓa rayuwa don sarkin kansu kuma wallahi da suka rayuwa don ‘ya'yansu ba duk wanda yake zuciya yana rayuwa ne don ya samu wani abu gina ‘ya'yansa da ta so ba suna yake ba Allah sa da ya rasu bai bau wani ɗansa da ya gadon masa da wani abu kawai ka gina addini in Allah ya sa ‘ya'yanka sun fita addini su ma su zama wani abu suka rika ba kuma su suka biyo umar ibn abdulaziz aka ce za ka mutu 'ya'yanka kuma gashi ba ka bar mutu wani abu da ku zo ku gani ba yake to idan marasa nutsuwa ne da tarbiyya kun ga ina bar mutu wani abu sai su taimaka musu wajen rashin nutsuwa da rashin tarbiyya yace wa in yakunu salihin in kuma na nagari ne sallahu ya da salihin Allah shi ya fi ni kishin su shi zai tsare su ya kula da rayuwarsu to haka ya kamata mazaje su kasance masu bin sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya sa malam shu'aibu ya waka yace ba bai kin sunnar ma'aiki in dai ba bid'a yake ka ji ko a rajji su waka ta suka yi jakar mun gane da ka ba kina aji kake ba shi kuma ya dace bai ɗau kowa ya fi ne ba to shi ta ba mai kin sunnar ma'aiki dai ba bid'a yake ba wannan bai cikin wallahi zafin da suka yi musu a zuci Allah ne kadai ya suka Allah ya saka wa malam Shu'aibu da yana nan kuma da rai yana nan kuma yana ci gaba da wakokin sa mutumin da baya ba dai ba abu ke da wakokin sa kawai dai shi yana nan ya tsaya ne a bakin kofa ta kofar waka duk wani munafiki da ya taba addini da waka zai mai maka da kansa shi ne hassanin a wannan zamani Allah ya biya musu bukatun shi ومن قال الله صلى الله عليه وسلم يا مسألة سميتك المتوكل ليس بصفي سميته المتوكل ما كراش اسماء المتوكل ليس بصفي فما في بني ولا غليظ ثاني كوش تبيع بني ولا تخاد الاسواق ثاني بابا في بني أكاسوا ولا يسبق السيئة بالسيئة ثم بايا رام ولكن يعفو إلينا يخرمني ويصبح هنا ثورتين ولن أق ولن أقدره فذل ثورة أيها السبع حتى أقيم به الملة العوجاء حسينا زي زيتا متى من بسكي منكر كتجير عنا ناطورة أخذ مكجير عنا بأن يقول لا إله إلا الله ثورة أخذ مكجير هنيا لا إله إلا الله وأبدأ أعين عميا كما zan buɗe idanuwan da suke mataki sun makance da manzo Allah sallallahu alaihi ba sa iya ganin gaskiya bi su da gaskiya wa adanan sunna da kunnuwan da suka kurce saboda rashin jin gaskiya zan buɗe su da shi wa qulubal ghulfa da zukatan da suke alinda ba a su ma zan buɗe su wa arhamul khalqi wannan hadisi na kare yana cikin sunan ibadi a a farko farko ma hadisi na shida war abu kalbi manzala sun salama ne mafi tausayin halitta wa ar'afuhu kuma mafi rangwani saboda tsananin tausayin annabi salama ne zai ga an yi mutuwa ya kuka zai da an tsora wa dabba kaya ya tsaya ce a sauki ba haka ake ba zai ga ana wato jasha yana rera waka waka kuma tana zaburar rakuma su kuma rakuma suna gudu suna sauri kuma ga mata a kan sai ya anjasha rifkan bilkawar da shi ana jin daɗin waka ma ce a hankali to da shi ta taguwa ko rakuma in suka ji wannan waka kama ana buga musu tambari ne gudu suke kuma ga shi an tafko mata ko kuma ana tsoron kada matan su fada cikin wani yanayi na shauƙin waƙar ya kama هذا ذلك ما أعطيته سيدنا صلى الله عليه وسلم وأحسنه تعبيرا آه، آه، نعم وأعظم الخلق نفعا له كما يقول متى تلك شيني أم فانين سيكون قوة جرمة في دينهم ودنياهم الدين المتعني لأرائيوته وأفضح وأفضح الخلق وأفضح خلق الله كما قال ما شيني قوة فتاها أتحينها للسن الله وأحسنهم تعبيرا عن المعاني ومدارسها يبقوا هي قدر أبو بيكي سوية فتا وكما أحسنهم تعبيرا هي فكية بكت عن المعاني الكثيرة هذه معنوني ديوا بالألفاظ الوجيزة لأن تكيفتون لبوبلا لا زوا مجانا انا جاء أما لا أتارا بتفعل أنا تشري يريد إلى ما لا يريد ولا يشارك sharikin يقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني وأن maganganu ne su kulallu a cikin magana إن الحلال بين وإن الحرام بين وأنا سنة جواب الكلمة من الله عليه وسلم ابن الصلاة يا تارا سكن كي أشرين دجيا الحاسب النووي يدعي في كارا كان ابن الصلاة كي أربعين شنه الأربعون يدعي كارا ابن هذا يزوي سكا سنة كي حمسن دقون واكبرهم في موطن الصبر في مواطن الصبر وانا دارس حياتي في الجورية اولا عند اكي بقات الجورية واصدقهم في موطن اللقاء وانا دارس في مواطن اللقاء kuma manzon Allah sallallahu in aka zo gobirji ya fi kowa gaskata abin kake zaton da shi idan wannan bid'atin yana nufin yaki cikin da kake tunanin namijin manzo Allah sama ya kai manzo Allah sama ba ba yake koma wutan ana yaki har da shi ake shiga cikin kura ta yaki a fuka a yi saba a faɗo sallallahu alaihi wa alihi ku duba a kunai da aka dare aka bar shi manzo Allah sama ta yake cewa ku dawo ku tafi ku dawo ya zara tantakalinsa ya yi kan arnai shi kadai yana a nan na biyu latari a nasu abdul muktar sallallahu alaihi wa وأوصاهم بالعهد والذمة فما إما قال الله صلى الله عليه وسلم الكوري جنحي هو يباك أمن يا قوة تكون أن الكوري بسبتة أمن وعظمهم مكافعة على الجليل بأبعاده هو قال الله يا قوة كاكا ومتاني على الجليل هذه تعوتك وكادت كما يكون تتكاوم أبو بأبعاده في من كامتا قال الله صلى الله عليه وسلم شوك كامتا الحديدة dukkan da ya kai da sanna na aisha amma baya lura da wani emotions na na aisha akan kyautata wata ba za kuma an yanka akan yanka akuya a gidansa ya ce kafin nan a siga a kai wa wanda kawar kadira ce wanda ma haka wanda ma haka wanda ma haka sai da ya san inda tana da rai in ta gani za ta ji Allah na aisha shi a kan haka kai ba Allah ya baka wanda ta fita bane yanzu Allah ya ta yi imani da nisan da aka karya ta ne ta ce ba ce daga dukiyarta da komai Aisha tun daga lokacin ta yi shiru ta ce tun da nake ba taɓa yin kishi akan wata ba irin yadda nake wa Khadija Allah ya tsare ta a gare su to wa ashaddihum tawadu'an Manzala sallallahu alaihi ya fi kowa ya fi yawan kankan da kai وعظمه إيثارا على نفسه ثم يأتي في بيتاته أكل كتاب هي تبدأ الشيء وحالة وأشد الخلق ذبا عن أصحابه وحمايته وحماية له وهو ذلك ما يقوى يأتي تلك الخلق كارثة عبنسة يقوم ذات كارثة ba za ka bai taɓa yadda a taɓa wani a cikin sahabban ba zai taɓa yadda a yi da wani ba zai taɓa yadda a kawo dukkan wani ba in ka ji magana to magana ce ta gaskiya da faɗa domin a gyara kuma ya yi wa sahabban sa halaki kuna ganin yadda maza su ya dinga yanzu sanda abu kalama ya rasu abdullahi ibn abdul asad maza su da ya zo ya tara ana son kuka ya tabbatar ya kwantar mutu da hankali ya tabbatar mutu da cewa ya mutu abin da maza sallallahu alaihi wasallam a yi a nan bayan an gama imamin rasuwar sai kuma bayan ta da ba ita umu salama ya yi koya a wuri sanda usman ibn mazun ya rasu an gama za alasuma yana ta kuka yana ta kuka sanda aka kashe jajir a yakin kuka manzo ma ya zauna zaman makoki na musamman aka zo aka mai rasuwa iyalan jabir da jabir da wannan sun ji daɗi ko manzo Allah sallama ya gayyaci mutane sai a yi musu abinci a kai musu a dinga kai musu abinci domin suna cikin yanayin da sun shagala ba za su iya yi duk na uli ali da aka rafa aman ko da Allah kuma yana jijiyar yana tabbatar da iyalan waɗanda suka mutu suna nan lafiya ba wai shi ke nan kuma sun mutu shi ke nan sun na nawa musulunci kuma ya tsari sallallahu alaihi wa ala ali sallam wa aqwamul khalqi bima amuru bi kuma in yace su yi kaza to ya ce ya ce ku yi sallar dare ya fi ku yi sallar dare ya ce ku yi azumin nafila ya fi ku azumin nafila duk abin da annabi ya sa ba kamar da suke cewa ranar ashura a zo a fafasa ciki ba sai da su kuma malaman nasu da nan su sai dai su suna wata ce nan bai fashe ba gyara nan kai na tabbata can amma su kuma ba ko ɓarɓe ne ba za ka taɓa yanzu shi shugaban su a nan da suke tattaki shi yana kaka ne daga bakin sa zuwa wajen ba a mota ta ta alfarma ake kawo shi da 'ya'yansa ba kai ka sa ku sai lauje a nabi to shi nan zama in ya sa ku sai ya muku wayi ya sa wallahi har malaman sunna ku tsoron Allah kada kai tunanin cewa wai ai da mun sha wahala na haka yanzu lokacin ya ba ka da lokaci kada ka kaddara cewa dan adadi ne kai Allah ya rubuta maka shan wahala abadan wannan kuskure duk da cewa shi ko wanda yake kasa ya dinga sawa a zuciyarsa cewa mutumin da yake tura shi akan tafarki na zuwa ga Allah shi ya kowa cancantar a kyautata masa ya ji daɗin rayuwa to idan malamai suka sauke girman kai da da jin cewa dole sai an kyautata mu za a ga malaman da gani suke kamar su tsine wa mutane da ba sai saboda wai ba sa kyautata mu su gani suke ladan karantarwa shi ne a kyautata mu a yi ta korafi mutane sun lalace to kai ne addinin da dole sai an kyautata an taimake ka kai ma taimakon ka wani abu ne na musamman mutane da su gaza kai kuma wannan haƙƙin da Allah ya tsora maka na koyarwa ko za a taimaka ma ko ba za a taimaka maka ba dole kai a na rasa ba an nuna min lokaci yayi sai mu bar a nan da fata abin da muka kare Allah ya mu ladanka wannan muka kuskure Allah ya yi mana shi kuma ibnu qayyim Allah ya saka masa da alkhairi wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh